This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce an kashe akalla mutane 187 a mummunar arangama da aka yi a garin Baga, jihar bannan Najeriya tsakanin waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne da jami'an tsaro. A can ƙasar China kuma ma'aikatan ceto sun samu kaiwa lungunan lardin Sichuan inda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta kashe kimanin mutane mai tan da raunana fiye da mutane 11,000. goma sha ɗaya. Firaministan Somaliya kuma ya buƙaci jami'an tsaro da su ƙara zage dantse su farauto waɗanda suke bi suna kashe 'yan jarida a ƙasar. To kanin labaran kenan manyan jam'iyyun hamayya na ci gaba da tattaunawa a yunkurin sake salon mulki a Najeriya ko batun wanda za a tsayar a takarar shugaban ƙasa zai iya zama kadangaren bakin tulu a cimma wannan burin. Duk wani mai hankali sabo jam'iyyar muke so muka duk wani mai hankali ya kamata shigo tsirara ta yi ɗan jama'iyya ne in duk ya samu kan shi bauta ma jama'iyya amma duk wani wanda zai fitowa ya ce shi na son ya tsaya yana neman shugaban ƙasa yana neman baiwa jama'a adalci ba kowa abin da ke kira gare shi shi aje nashi guri shi aje komi nashi ganin gwamnan jihar Niger Dr. Mu'az Babangida Aliyu a taron jam'iyyar ACN da aka gudanar jiya ya sa an fara tunanin ko yana neman canja sheka ne sai da ya ce manufarsa daban ce. Na goyi bayan irin wannan haɗin kan don kar ya na cewa kowace jam'iyya ta so mu ɗaukan cewa ai ko ta yi ko bata yi ba za ta kai. Wato wani lokaci shine ake cewa idan ba kama da makiyi ko ko wani wanda ke jayayya da kai in kana son ci gaba to ka kirkiro. Aliyu Mustapha Sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. An kashe mutane da dama a garin Baga jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya a lokacin da aka yi mummunar fafata tsakanin 'yan yakin sa kan musulmi da jami'an tsaro. Jiya Litinin kungiyar agaji ta Red Cross ta ce akalla mutane 187 aka kashe a fafatawar yayin da mutane 77 suka ji rauni. To amma kuma wani mai magana da yawon rundunar soja ya ce an ƙara gishiri a rahotannin da aka yayata na yawan mutanen da aka kashe. A ranar Juma'a aka fara musayar harbe-harbe al'amarin da ya tilastawa dubban mazauna garin arcewa. Mazauna garin sun ce an fara aron gamace a lokacin da sojoji suka yi wa wani masallaci ƙawanya. Masallacin da aka yi zargin cewa yana baiwa 'yan ƙungiyar Boko Haram mafaka. A musayar harbe-harben an yi amfani da muggan makamai bin ciki har da gurnetin da ake harba da roka. sojoji da jami'an yankin sun ce 'yan yakin sa kan sun yi amfani da farar hula a zaman garkuwa yayin da mazauna garin suka ce da gangan sojoji kuma suka haddasa gobara a lokacin da aka kai harin masu aikin ceto a ƙasar china sun samu ci gaba wajen kaiwa ga guraren da suke cikin lungu a lardin shuwa inda girgizar kasa mai karfin gaske ta hallaka kimanin mutane dubu biyu da raunata fiye da mutane dubu goma sha ɗaya bayan da girgizar ƙasa ta auku a yankin a ranar asabar da safe kafofin yada labaran ƙasar sun ce ba iya zuwa wuraren da girgizar ƙasa ta yi barna ba a ƙaramar hukumar lusa da mota to amma masu aikin ceto sun yi amfani da nakiyoyi suka share manyan tituna suka yi amfani da manyan na'urori domin kaiwa ga yankunan da girgizar ƙasar ta fi yawa wato ta fi yi wa ɓanna an maida wa dubban mutane wutar lantarki da hanyoyin wayar tarho yanzu haka dubban mutane da suka rasa matsugunansu su suna zaune ne cikin tantuna da kungiyar agaji ta red cross ta kakkafa a yayin da kuma ake ta rarraba kayayyakin abinci da ruwa ga waɗanda suka yi hasarar muhallansu. hukumomi a ƙasar Kanada sun ce sun kama kuma suka caji wasu mutane biyu da laifin ƙulla makarkaciyar kai hari harin ta'addanci da ƙungiyar al'ayi da ke marawa baya a kan jiragen ƙasa na fasinja jiya litinin rundunar 'yan sandan Kanada ta ba da sanarwa cewa tare da taimakon hukumomin amurka ta sami nasarar cafke Esel eselhala da kuma raijesa a wasu unguwannin birnin montreal da toronto rundunar 'yan sanda ta faɗa wata sanar cewa a yayin da ta yi imanin cewa waɗannan mutane biyu suna da niyyar kai hari amma jama'a da ma'aikatan jirgi da kuma fasinjoji ba su cikin barazana haka kuma masu bincike sun yi zargin cewa waɗannan mutane biyu da aka kama suna mai da hankali ne akan jiragen kasa a birnin toronto kuma wannan makarkashiyar ba ta da alaƙa da harin da aka kai boston na amurka a makon jiya hukumomi a nan amurka sun caji matashi ɗaya da ya rage a harin tseren fanfalakin da aka yi a boston da laifin amfani da makamin ƙari dangi idan har aka same shi da laifi a harin bama-baman da suka kashe mutane uku da raunata fiye da mutane 170 to ana iya yanke mashi hukuncin kisa Shi dai wannan matashi mai suna Zoka Tsamev dan shekaru goma sha tara da haihuwa a kan gadonsa na asibiti ne inda yake kwance aka yi masa wato ana yi masa jinya aka yi masa waɗannan tuhuma a yayin da hukumomi ke ci gaba da neman dalilan kai wannan hari haka kuma an caje shi da laifin lalata dukiyar mutane. A tony janar na Amurka Eric Holder ya ce caje-cajen da ake yi ya nuna cewa duk wanda ya auna Amurka wato ya auna amurkawa waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba kuma ya yi ƙoƙarin razanar biranen amurka to ba zai tsira daga hukunci ba to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Somaliya ya buƙaci 'yan sanda da jami'an tsaro da su farauto waɗanda suka kashe wani ɗan jarida mai suna Muhammad Ibrahim Rage. Wasu mahara da ba san ko su wane ne ba su ne suka harbe Muhammad Ibrahim Rage a kusa da gidansa a birnin Mogadishu a ranar Lahadi da Marece. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar ta ce Rage wanda yake wa gidan talabijin da rediyo na ƙasar aiki shine ɗan jarida na hudu da aka kashe a ƙasar Somaliya a bana. a wata sanarwar da ya gabatar prime minister somalia abdi shirdon ya buƙaci 'yan sanda da jami'an tsaro da su zage dantse har sai sun ga abin da ya turewa wa buzu naɗi wajen farauta makisan a farkon wannan shekara gwamnatin somaliya ta yi tayin ba da tukucin dala dubu hamsin ga duk wanda zai bata bayanan da za su sa a kamo duk wanda ya kashe ɗan jarida domin a hukunta shi. labaran duniya kenan aka saurara jam'iyyar acn a najeriya ta gudanar da taronta da ta bayyana a matsayin na ƙarshe domin nazarin mafarinta da kuma inda ta dosa yayin da take narkewa ta koma jam'iyyar apc wakilin Ladan ibrahim ayawa na da ci gaban rahoton dan takarar shugaban kasa a karkashin tuta jami'ar cpc a zaben da ta gabata janar muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayya su gode wa kakakin jami'ar acn lai muhammad na tunatar da ita abin da ya kamata yi maimakon su rika fushi da shi janar yana magana ne a wajen wani taron da jami'ar adawa ta acn ta yi domin jaddada batun haɗakar su ta da duba nasarori ko kalubalen da ke gaban su a zaɓe mai zuwa ya ce kurakuran da gwamnati ke tafkawa idan ba ana yi ana tunatar da ita bane daga waje ba wani daga cikin jami'ar da zai faɗa musu gaskiya ga dai abin da janar din ke cewa a cikin harshen ingilishi Mohammed to consistently point out the shortcomings of this administration. I think he shows an unparalleled courage. And this is what I saw most in him. Jajircewa da Lai Muhammad ya yi wajen fede wa jam'iyya mai mulki gaskiya ko da yaushe wannan abin ya kara mini kwarin gwiwa game da wannan dan talikin shi ma da yake nasu jawabin tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu cewa yi sun gudanar da wannan taron ne domin sanin ina suka fito ko kuma ina suka dosa kana har kullum kofar a buɗe take domin karɓan shawarwari ya ce su ba 'yan adawa ne kamar yadda ake musu lakabi a'a su 'yan ra'ayin kawo canji ne shi yasa suke gudanar da irin wannan taron domin adana tarihi ko da batuka tashi watan wata rana da kuma ya koma ta kan batun dalilan da yasa suke sukan gwamnati ko da yaushe shine sai ya ce we oppose everyone in power whose activities create condition that allows corruption injustice poverty unemployment and insecurity to thrive. Mukan kullum cikin sukan lamirin gwamnatin da take kan karaga mulki ne da ta ba da damar a cin hanci da rashawa da rashin adalci, talauci, rashin aikin yi da duk wani abu mara daɗi a rayuwa. Sai dai gwamnan jihar Niger Dr. Mu'azu Babangida Aliyu da halarci wannan taron kuma har yake cewa yana cikin sahun farko da ya ba da wannan yunkurin haɗakar ya bar mutane da mamaki a wajen wannan taron. Wannan ne yasa na ce masa anya mai girma gwamna ba abin nan bane da 'yan magana ke cewa idan ka haka rena sunan fata ɗauka zai yi shine sai ya ce ko kusa. Kuma abin da muke so a wannan ƙasa shine a kowane lokaci idan maganan gina ƙasa ya zo da ci gaban ƙasa to a manta da wani bambanci a tsaya akan abokantaka ta ko'ina musamman a ce daga jihar Naja na zo irin wannan abu a Lagos yana ƙara zumunci wanda yake ko da wani abu ya taso wani zai iya tunawa cewa da ina da dan uwa ko ina da aboki a wuri kaza shi yasa kakan yi waansu abubuwa ba wai dan ko cewa kana sunsuna ko kana menene wannan duk abin Allah ne na goyi bayan irin wannan haɗin kan don kar ya zamana cewa kowace jam'iyya ta so mu daukan cewa ai ko ta yi ko ba ta yi ba za ta kai wato wani lokaci shine ake cewa idan ba kama da makiyi ko ko wani wanda ke jayayya da kai in kana son ci gaba to ka kirkiro to irin wannan ne yanzu idan wannan suka haɗa kai din kaga za a sa mu namu na NPDP mu tashi tsaye mu kuma tabbatar cewa abin da jama'a ke so mu ma muke yi don za a zo yakin neman jama'a sai dai ba shakka gwamnan ya amsa kusan dukkan wani batu ko jawabi da 'yan jam'iyyar ta acn suka yi game da jam'iyya mai mulki ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji dalhad tahiru bafarawa ya bayyana cewa yankin arewa yana iya sake zama tsintsin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da ganin bayan fitinar da ta addabi yankin idan aka kau da son zuciya. A hirarsa da abokin aikinmu Bello Habib Galadanci lokacin da ya ziyarci ofishinmu, Alhaji Bafarawa ya yi tsokaci a kan ƙorafe-ƙorafen da ake cewa shugabannin arewacin ƙasar ba su gina yankin ba. To, wannan ra'ayi ne kowa na da nashi. Sadda aka yi wannan ni ban shiga aikin gwamnatin tarayya ba, ban iya gane cewa ko an yi ko ba a yi ba ko kuma me yasa ba zan iya shiga wannan hili ba wani tunda ban yi aikin tarayya ban aikin gwamnatin tarayya ba amma dai a takaice su shugabannin yammu da ake ganin cewa ba su taɓa hukumai ba kuma suna da rai ina ganin yanzu sai su ƙara in ma har haka da gaskiya ne tun da Allah sa ba su mutu ba suna da rai su ga yaya za su yi su taimaka kurakuran da suka yi can baya sun gyara shi a gaba. ta hanyar za su gyara shi shine su taimaka matasa su aji su taimaka matasa su ga cewa sun gina jama'a waɗanda don duk abinda da mutum za shi gina mutum ya shi shi saboda haka tunda suna da rai in abin da aka faɗa gaskiya ne to su ko su gyara tunda ba su mutu ba kana da farin jini in ce a jiha ka kuma da arewacin Najeriya ma baki daya za ka nemi yin takarar shugaban kasa wallahi kamar da nake gaya maka wannan jam'iyya mu duk wani mai hankali sabo jam'iyyar muke so muka duk wani mai hankali ya kamata shigo tsirara ta yi ɗan jam'iyya ne in duk ya samu kan shi bauta ma jam'iyya amma duk wani wanda zai fitowa ya ce shi na son ya tsaya yana neman shugaban ƙasa yana neman baiwa jama'a adalci ba ni a nawa shawara ba ma ni kaina ba ga jama'a yan uwana masu shiga wannan jam'iyya kowa abinda da nake kira gare shi shi aje nashi guri shi aje komi nashi yaƙi ne masifa ce ta same mu ya kasance mun zo mun zauna mun haɗa kai mun ceci bayan Allah. Masifa kamar wace irin masifa? Masifa da muka ciki yanzu ai kaga akwai talauci kashe-kashen da ake yi yanzu kaga akalla in kana gani in ka haɗa jaridu jihohin da ake kashe akalla kullum ana rasa rai ɗari a Najeriya ai masifa ce babba irin duk rayuwa ke tafiya ai masifa ce saboda haka yanzu magana cewa wani ɗan siyasa ya shigo da wani gudi ga wannan jam'iyyar APC bai wa najeriya adalci ba bai wa talakawa adalci ba shi kan shi ba kan shi adalci ba to a um, wai menene matsalar shugabannin arewa ne a halin yanzu son kai son kai eh abin da ke matsalar shugabannin arewa son kai sai mun ɗebe son kai sai mun so junanmu mun mutunta junanmu mun so kanmu kuma mun yarda cewa musulmin arewa da kiristan arewa duk ɗan arewa ne duk mu haɗa kanmu mu zauna lahiya mu girma kanmu shi ɗaya zai samu samu zama lahiya arewa a matsayinka na babba a cikin shugabannin arewa wani irin matakai kamata a fara ɗauka domin haɗe kan waɗannan shugabanni tun da gashi ne kamar da ka nuna cewa akwai son kai a cikin harkoki nasu eh ai kaga yanzu alhamdulahi da mun yi ƙungiya wadda ake kira Arewa Constitutional Forum ACF wannan ƙungiya ta kwashi ta ƙumshi musulmin arewa ta ƙunshi kiristocin arewa da za mu ba ta girma za mu ɗaukaka ta za mu daraja ta ai duk matsalolinmu za su rage sai ya kasance sai mun samu mun haɗa kanmu mun so junanmu sai ya kasance arewa ta da haɗa a matsayar kowa ya iya kowa ya sani kowa gwani ne dan arewa kowa shi na so kowa shi ya isa to shi kamar matsala arewa. arewa ku za ku ku zama na gida na cikin hayo Alhaji Attahiru Bafarawa kenan a ahirarsu da Bello Habib Galadinci har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na asuba yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Kowa ya san yau a nijar muna cikin matsaloli da yawa a yanzu can nake ma babu lakwal da takarar mu ana neman babu takara wasu a waje suke karatu kowa ya gani kuma babu kayan aiki mu mushina suna waje yan lakwal suna waje yana so ya nuna tun da ma muhammadu isu ya hau ba a ma yi komi ba duk ƙarya ce ake abin da ake hidi jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadomin da ku a shirinmu na tsaka mai wuya wai kuwa mutanen Nijar kun gamsu da kokarin da gwamnatin kuma ci yanzu ta yi a shekaru biyun da suka gabata? Ko abubuwa da yawa da yanzu da babu su yanzu muna amfani da su. Misali kamar zandar babu ruwa yanzu akwai ruwa. Eh, hanyoyi ba su da kyau yanzu eh, eh, an gyara hanyoyi. Abunci ba mu san noman rani ba ba lokacin kunci yanzu akwai noman rani duk abin da kake so kana same shi yau. To mu dai alƙawalla dai mafi yawa dubban kusan cika ba. babu da wani mun gaci ka saboda wasu abubuwa da ah, ka faruwa gaskiya rawa ta tsada gaskiya yi billahi eh, kuma kullum mun ka tisa yan kayan commerçant muka nemi sauki sai su ce muna ai su an kara musu da wani an kara musu tax ne su dole su ma sai sun kara kai kenan wanga amma ba ma wai batun sauki rayuwa na ake ba eh, an kara ma an kara ma rayuwa tsanani ne ma yau shekaru biyu kenan cip tun da gwamnatin nan ta pnds tarayya ta shugaba muhammadu isuhu ta hau kan ga mulki a jamhuriyar niger idan kun saurari shirinmu na farko wanda wakilinmu na can mai abdullahi mamma ya shirya mana kun ji bakinmu wato irosani na ita jam'iyyar da ke mulki yanzu ta pnds da murtala mahmudu na jam'iyyar adawa ta ebenezer suna fafatawa kan canje-canjen da aka ce an samu a ƙarƙashin wannan gwamnati to yau za mu tashi ne daga inda shi murtala yake neman ya yi jayayya da wasu daga cikin abubuwan da ya ji mpns din suna ikirarin cewa sun yi in ka ɗauki wurin shan ruwa ya ba da balas ɗinsu da suka bada sun cin san bada goma da muka yi bincike tun da mun yi letter ta mai kula da wannan sun aiko muna muka bincika kuma bada akwai girgam ta duka hannu eh, ƙungiyoyi masu hannu da shuni wanda duk abubuwan da aka yi a cikin ƙasashen duniya akwai su amma gani duka abin da aka samu eh, wurin shan ruwa 235 to ka gani duka wani abubuwan sun ci an bar musu klas na na wannan na kara 44 da aka yi muka yi bincike muka duba duka 22 ne da wani abu wato wannan kana magana shekarar bara ne shekarar bara ne kenan abin nake so muna so mu hattara wannan gamin eh, eh, wanda Allah ya sa suke aikin wannan su san dai amana ce aka dora musu su tsaya su wa shugaban kasa aiki na kwarai a hudu abin da aikin da aka yi saboda wannan aikin rigwal kuwa ce a Nijar ba riba shugaban kasa bace kadai ba riba yan tarayya bace riba mace duka kuma da aka yi kuskure dole mu tsaya a gyara a ci gaba kenan bisa kan wannan sai in ce ma akwai matsaloli da yawa kaga bisa kan wannan ya kamata wannan shekarar fatan da muke a tsaya a huddo bita ta kirki wanda shi shugaban kasa in ya hodi bajja da baya in kun fara minista din ya hodi in muka tambayi ministrorin su kamar an doka ta bada aka bada haka ne in muka tambayi kungiyoyi masu shuni masu hannu shuni in aka bada haka ne kenan an san kasar Nijar kasa ce mai tsari wanda tana da Eh, tsari wanda duk abin da ta hudu masu kan gaskiya ne kenan kaga wannan hattara sai muke so a yi abu na biyu shine wannan shekarar da ta shigo to wannan shekarar ta shigo ko da yake shi eh, malam iro bai bada ba eh, kwatamcin abubuwan da suka yi tunda shi kan shi dole ya jirayi lokacin da shugaban kasa zai da balas din shi bita din shi kenan yanzu ya kwatamci da zamu kowa ya san yau a Nijar muna cikin matsaloli da yawa na farko ka dauki hannun fallin ilimi a yanzu can ke ma babu lakwal da ta mu ana neman babu takarar wasu a waje suke karatu kowa ya gani kuma babu kayan aiki mushina suna waje yan lakwal suna waje ina azuzuwa 200,500 da aka ɗauki alkawali kenan shi babu su kuma an yi taro duka da yan ƙasa eh, malam abdullahi an yi taro duka da yan ƙasa wanda su suka kiraye mutanen dukkan wanda suka san wani abu cikin fannin ilimi sun zo sun ba da ra'ayinsu sun ce ga hanyoyin da za a bi an ajiye hanyar ba a aiki da shi a cikin wannan taron akwai abubuwa da aka huddo wanda duka jihar jihar ce alal misali kaga in ka dauki eh, jihar talabiri shi da aka huddo sama da 'yan makaranta fiye da dubu ishirin wanda suka bar lakwal ka gani in ka dauki jihar zandar kusan dubu goma sha takwas suka bar lakwal a ciki akwai wanda suka zo sakandare dubu shida a jihar ta ba a jancan ma mutane suka bar lakwal ka gani to tun lokacin da mun ji hankalin su lokacin da aka sahara samun wanda matsalar ta abinci muka ce musu akwai wata jiha a Nijar a lokacin da jihar Maradi mun yi rasfara mun gani akwai wajen yara matasa yan eh, dubu takwas da suka bari kaga suka ce duka wani sun dauki tsari na abinci kowa ya samu to duka wannan da muka yi da aka bi illa wannan yunwace da aka yi shine uwaye suka ta yi yara suka bi su yara dole su bar lakwal to ka gani kenan wani abubuwa ne wanda ya kamata shugaban kasa sa komite bincika eske mutane da aka ba dukiyar nan sun yi aiki tsakanin da Allah ko kuma ba sun cinye ba sun zo suna kama rakon na ƙarya saboda mu abin da muke gani a cikin wani harkokin sai a ce an sa abu kama ka kai na ko mu suna cikin hali mai in ka je kuma babu abun yau kowa ya ra'adin jihar haka ne abinci a ce an yi kai abinci wuri an yi wani wane ne da kaji babu fannin sante kiwon lahiya kowa ya san shekarar da shugaba eh, tanjin mu da ya jagorancin shekara goma kowa ya sa ko wasu al'adu da ake kama ɗaukar tallafin yara daga shekara daya eh, zuwa biyar kamar mata in suka zo masu ciwon hanta ko kuma shekansar in suka zo akwai abubuwan da ake musu a kyauta masu yoyo ka gane in suka zo su ma ana musu kyauta to wannan suna zuwa duk suna wa mutane magani duka wani abubuwan yau ba su. Mm. yawa na gode malam murtala bayan mun yi wannan shahida ina ga ya kamata mu shiga ga dangada a cikin wannan shiri akwai batutuwa masu matukar muhimmanci waɗanda ya kamata mu tattauna ire-iren su maganar cin hanci da rashawa batun daukar ma'aikata a Nijar batun eh, da suka shafi ƙarin mm. kudaden man fetur da dai makamantansu eh, malam iroko akwai wani martani za ka mayar kahin mu shiga cikin wannan maganganu to lalle akwai martani saboda abubuwan da shi eh, murtala ya faɗa Eh, yana so ya nuna tun da ma muhammadu isu ya hau ba a ma yi komi ba duk ƙarya ce ake abin da ake hidi to ka gani cikin irin wannan ya babu ba a neman a yi adalci saboda ba a cewa a cikin ƙasan nan ba a gina kalasoshi ba wai kalasoshi 300 ko da mi aka gina ba gaskiya ba ne wannan da waɗanda aka amsa yau waɗanda suke dabar waɗanda aka amsa sun yi haka sun yi dubu sa'annan tsa'in ƙare tsa'in ƙare sa'annan bayan waɗanda aka amsa waɗanda ake cikin yi kuma suna nan su ba a yi labarinsu ba ana cikin yin su wasu an ɗauka an kusa kai ruhi waɗansu ana cikin yi da sauransu dukansu ba a yi ba don ban yarda ba zance ne na adawa cewa eh, eh, ƙarya ce ake yi ko mine menene mu ba mu eh, ba mu da wata riba ta mu yi ƙarya ko mai abu tunda abubuwa ne waɗanda ana iya aze a duba su a gani a nan murtala yana magana kamar azuzuwa waɗanda aka karɓa ne waɗanda aka eh, ce ga su hakikan dimun dimun an gina haka kake ne murtala abin da ke so gane tukun na farko in kaji dai bayan ne mun hmm. ce babban aikin koyi ba na farko na ji hankalin su na ce a shekara da ta wuce wacce an ba da sakamako da ba kan gaskiya ba ne saboda an sa rudani ciki tonu shine na ce ba gaskiya ba ne wannan abin da ke so gane ina da tabulan kuma girgam ce a tablo nan na ku na ku mu muna da namu tablo eh, yau shi dan jarida ne ah. in ya je yau ko ines ko kuma mm. duk inda ka je wurin kungiyoyi masu hannu shi ne masu kula harkar unicef ko banka mondial ka ce kana son girgam wanda duka su da aka yi a Nijar na 2011 suna iya baka. To su waɗannan takardun na ku yan adawa sun bambanta ne da na su sun bambanta ne mala iro. Eh, sun bambanta tun da su wannan shi wannan ba mu inda ya samu na. Wannan origin din su annual ne na na statistic ka gane ko na duka ƙungiyoyi na UNICEF da Bank Mondial mm. duka da aka yi. Mm. Kenan wannan shi ne gaskiya. Ah. Su kuma shi kanshi ai mun ce kuma mun yi letter mun tambaye duka ministrori nasu. kaga in ka dauka bisa kan harkar eh, wannan daukar ma'aikata na nfa ya rubuta mana wasiƙa sun ce sun dauki mutum dubu sattin da hudu a aiki a lokacin da muka yi raskuna duka da da letter da aka akwai da da muka yi bincike duka dubu ishirin ne aka dauka haka ne malam a nfa ta ba su ina zuwa ah, jari bar ni ma mun kare ba bari ina zuwa mun eh, kare mun ta ba eh, so nake gane wai so nake in baya precision a nfa akwai wanda suke dauka bisa kan kamfani masu zama kansu kuma da da da aikin gwamnati akwai kuma wanda ANPA ba ta aiki da su saboda lokaci shine nake so in bashi ina da eh. muna duka hasken wannan eh, muna da wannan hasken don eh. su ne muka jimilla duka dubu ishirin da biyu ne maimakon dubu hamsin ko dubu sittin ba gaskiya ba ne saboda ayyuka waɗanda ake yi a cikin karkara waɗanda ake sanya mutane suna yin su waɗannan ayyuka ba waɗansu kwantara ba INPA ke zuwa tana ɗaukar ma'aikata ba wannan abin da INPA take bada waɗanda sun zo ne wurin INPA in ba a zo wurin ta ba za ta sani saboda haka saboda haka ɗan adawa duk abin da yake so yana iya faɗa amma gaske abin an yi aiki yadda ya kamata kuma wannan in ko ko makaho ne kai ka lalaba ka san an yi aiki wato adawa ce suke kenan adawa ce kawai bari mu je bari mu je akan wani batu shine maganar mm. cin hanci da rashawa wanda eh. to a gaishe ku to kamar da kuka ji an faɗa in Allah ya kama shiri na gaba maganar cin hanci da rashawa ce za mu zo mu shiga mu je da ita ma Nijar take fama da ita yanzu dai muna godiya ga su bakin namu irusani da murtala mamuda da kuma shi wakilin namu abdullahi mamma a da ya shirya mana wannan shirin takardun daga can yamai a madadin su duka ni ne ali mustapha sakuta a sashen wasu murya amurka a nan washington dc to a gada na sakuta da tawagarsa kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce an kashe akalla mutane 187 a mummunar aron arangamar da aka yi a garin Baga, jihar Borno, Najeriya, tsakanin waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne da jami'an tsaro. A can ƙasar China kuma ma'aikatan ceto sun samu kaiwa lungunan lardin Sichuan, inda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta kashe kimanin mutane mai ta da raunin fiye da mutane dubu goma sha ɗaya. Firaministan Somaliya ya buƙaci jami'an tsaro da su ƙara zage dantse su farauto waɗanda suna bi suna kashe 'yan sanda wato 'yan jarida a ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zai ɗauki ɗawainiyar tattaunawa tsakanin shugaba Hamid Karzai na Afghanistan da manyan jami'an Pakistan a birnin Brussels ƙasar Belgium gobe Laraba idan Allah ya kai mu domin tattauna batun sasa tunawa da 'yan ƙungiyar Taliban da kuma wasu batutuwa. jiya litinin john kerry ya ce ministan tsaron afghanistan tare da hafsan sojojin pakistan da kuma ministan harkokin wajen kasar za su halarci wannan taron to a gaishe ki da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mai sallama bari mu ka gaiso fata alheri da taya murna ga Reverend Titus Turaki da matarsa Rebecca domin aure yarsu Mary da ta Kyan dan Ladi Tunji. Allah sa an yi a dace ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin. Da Cuba Hero Diodone da ya daidaita shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Jim Bowman Alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.